celui qui a l'intention de venir donner le sang dans la journée wanda zai ba da jini ya niyya ya zo ba da jini to in ya zo zai je wajen inda ake tarban mutum nan ne akai nan ne za a bashi takarda biyu wadda zai zo ya shigo gurin wanda yake ba da jini in ya zo zai shigo wurin inda ake mishi za a mishi tambayoyin nan tambayoyin nan da ake yi shine za a gani in yana iya ba da jini ko ba zai iya ba da jini ba in yana iya badawa sai a tura shi ya amshi lamba lambar nan da zai amsa ita ce zai zata raka shi hal wurin inda jinin nashi zai hutu ba sunan shi zai hutu sai anonim ba a sa suna wanda ya kamata ya ba da jini wanda yake da koshin lahiya cikakken lahiya a jikin shi kuma wanda ya kai shekara goma sha takwas daga bakin shekara goma sha takwas zuwa shekara sittin da biyar ya kamata ya ba da jini kuma yaunin jikin shi kilo hamsin bayan an ɗauki jinin mutum ana bincika jinin nashi a gani an akwai cututtuka a ciki ko babu cututtukan da ake diba shine sida shawara na ɗaya da na biyu kuma a san wani irin kalar jini ne gare shi su ne ake dibawa injinin yana da kyau su ne ake garde a kai su nan inda ake raba jini jini bakin adadin da ake iya ajiye shi wata guda ne daga ranar da mutum ya bada wata guda ake iya ajiye shi bakin wata guda an ya wuce jinin na ya lalace da aka ɗauke shi jinin na ana raba shi washe gari masu zuwa su ba da jini su ne kaman waɗanda 'yan uwansu ba su da lahiya sai daga can likita a turo su zo su ba da jini ko kuma waɗanda su donar ne volunteer sun ba da kansu ne don su dinka taimakawa suna ba da jini fi sabilillahi su ne ake ce ma donor volunteer wanda suke yawan tambaye jini akwai maternity akwai masu ciwon drepanocytaire akwai mm, masu medicine tana son jini sosai d'abord la pédiatrie la maternité et ensuite les hémodialysés les drépanocytères.